يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم <clears throat> ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 18 daren tara ga watan Ramadan shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar biyar ga watan bakwai shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani a wannan wata mai girma na ramadan don fahimtar abin da suka kunsa muna nan a cikin suratul a'raf inda a karatunmu da ya gabata mun tsaya a akan aya ta 48 na 148 yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi da kan ta 149 zuwa ta 150 kamar da muka saba kafin yin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin su malam bismillah billahi minash من الشيطان walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu قالوا لئن لم يرحمنا ربنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني ولا تجعلني مع القوم الظالمين ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى يتي ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا na لنا لنكونن من الخاسرين ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa walamma suqita fi aidihim lokacin da suka yi da na sani matsananciyar da na sani da nadama akan bautar da suka yi ta ɗan maraƙi a lokacin da annabi musa amincin allah tabbata a gare shi ya dawo gare su allah ya ci gaba da cewa wara'au annahum qad ballu suka kuma wato ainihin sani suka fahimta cewar sun faɓata akan abin da suka yi na bautar ɗan maraƙi ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ƙalu sai suka ce la'illam yarhamna rabbuna idan ubangijinmu bai ji kanmu da karɓa mana tuba ba akan wannan laifi da muka yi wa yaghfir lana ya kuma suturce mana zunubanmu ya zama tamkar ba mu yi su ba lanakunanna minal khasirin tabbas wallahi za mu kasance daga cikin bayi asararru taɓaɓɓu waɗanda suka yi asara abin da suka yi na aiki ba za su ji gajiyarsu ko su more su ba za mu kasance cikin halakakku sakamakon mun yi asarar wato ani abin da muka aikata ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah ya ce walamma suqita fi aidihim yayin da suka yi da na sani matsananciyar da na sani Shi ne malamai suke cewa wannan kalma ta walamma suqita fi aidihim iya wannan gaba ana faɗatta ga mutumin da ike cikin nadama kuma yake cikin ɗimuwa gashi na cikin da na sani kuma yana cikin wato damuwa akan wannan da na sanin da shiga ɗimuwa to sai a ce saƙaƙa fi yadihi ko suƙi tsofi aidihim duk kowanne aka faɗa malamai suka ce asalin yadda abin yake saƙaƙa famuhu fi yadihi ma'ana ya sanya hannunsa cikin bakinsa irin yadda mutum yake in ya shiga damuwa sai ya ciji yatsa to masu suqitu fi idihim yayin da wato suka ciji yatsa ta da na sani da shiga damuwa to shi ake cewa masu suqita fi idihim sannan bayan haka malamai suke ambata cewa da Allah ya ce wara'au annahum qad dallu kuma suka san cewa bisa yaƙini sun ɓace ɓat ba su bi hanya madaidaiciya ba a riƙar ɗan maraƙi da suka yi a matsayin abin bauta shi ne malamai suka ce da aka ce ƙad ballu akan faɗi abdalal ana nufin kabar imani ka rungumi kafirci ɓata-ɓat na halaka ta gaba ɗaya akan ce kuma dalla ana nufin ka shiga cikin wani abu ka ɓace yarin jaye ka ka hautsuna da shi ka zama kamar ba kai kamar ka ɗebi wato ainihin jini ka wato ainihin ɗaga shi a cikin ruwa za ka nemi wannan jinin a cikin ruwan ka rasa sai a ce ballad damu filma ruwan ya ɓace a cikin abin da kai jinin ya ɓace a cikin ruwan to sai zamanto cewar abin da ya zamanto ya shiga cikin wani ya haɗe da shi amma an neme shi an rasa ana cewa balla akwai kuma sanda akan ce balla ana nufin ba ka da masaniyar wani abu shi sa ce la ya dillo rabbi wala yansa ubangiji na ba a cewa ga wani abu da bai san shi ba ko kuma a ce ya san shi ya manta an fahimta to anan da aka ce wa ra'au annahum qad dallu suka fahimci suka gane suka san cewar sun bata batan barin imani zuwa kafirci tunda sun babbautar Allah sun runguma bautar dan maraki to wannan dalla anan ta bata ce na rashin imani zuwa ga kafirci ba ta rashin sanin wani abu bane ba ta kuma wato kanar ke a cikin wani abu bane sannan ba haka malamai suka ce da suka ce qalu illam yarhamna rabbuna wa na lana lanakunanna min al idan ubangijinmu subhanahu ta'ala bai ji kanmu da karɓar tubanmu ba ya zama ya gafarta mana zunubanmu da rufe su to za mu kasance cikin bayan da suke taɓaɓɓu a saraku shi ne sai malamai suka ce a wannan gaba ayar na bayanin cewar sun mai da al'amarinsu ga Allah bayan fahimtar ba daidansu ba da suke kai a lokacin da suke bautar ɗan maraƙi to da kada suka fahimci wannan abin da suke kai ba daidai ba ne sai suka mai da al'amarinsu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala suka tuba suna masu fakewa zuwa ga Allah abinda ke bayyana wannan tuba nasu da koma zuwa ga Allah da fakewa da shi a fili a ƙarara maganar da suka faɗa cewar la'illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana sai suka fito da abin a fili bayan zuciya su ta gamsu ta fahimci cewar kuskure suke kai a da sanda suka yi wata ɗan maraƙi to abin da ya kamace su yanzu su koma zuwa ga Allah tunda zuciyar ta koma meye zai nuna ta koma da za a iya fahimta a fili tunda su baya ba sa abin da ke cikin zuciya ba sai suka ce la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna min al-khasirin to shine malamai suka ce anan sun nemi Allah subhanahu wata'ala iyafe su ya ji kansu da jin kansa ilallabe musu laifukan su har a waye gari laifukan da suka yi tamkar ba su yi su ba domin ba za su yi tasiri a halaka su ba domin Allah subhanahu wata'ala in ya karbi tuban wanda ya tuba iyafe masa to bai kama shi da abin da shine abin da suka nema ubangiji subhanahu wata'ala ya yi musu in ba sama samu haka ba suka ce to za mu kasance cikin bayi waɗanda suke asararru me ya asarar sun ɓata su sun yi amfani da rayuwarsu da damar da suke da ita ta salon da ba shi ya dace ba sai a waye gari wahalar da suka sha ta bautar dan maraki tafiyar da lokacin rayuwarsa da suka yi ta duniya ya zama bai da amfani a lahira ba za su mori komai ba to shine asarar da suke fuskanta idan har Allah subhanahu wata'ala bai karɓi tubansu ya yafe musu abin da suka yi ba wanda shi kuma Allah subhanahu wata'ala alƙawari ne da gare shi in dai bawa ituba a shirye yake da ya karɓi tubansa Allah ka karɓi tubanmu sai abinda wannan aya take koyarwa malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewa idan Allah ya nufi bawansa da alkhairi sai ya kimsa masa tuba daga laifin da shi sa su ma da Allah ya nufe su da dawowa zuwa gare shi iso su da jin kai da rahama sai suka nemi gafara ubangiji har suke cewa ya Allah in baka ji kanmu ba ka karɓi tubanmu ka yafe mana laifukanmu tabbas za mu zama daga cikin bayi a sararru sannan kuma wannan aya na sanar da mu cewa maganar da malamai suke faɗa na cewa daga cikin sharaɗan tuba sai ka yi da na sani ka ciji yatsa kai takaicin abin da kai a baya na ba daidai ba ka kuma ɗauka a ranka cewar ba za ka sake afka wannan laifi da waninsa ba ma kana sane da san ranka to anan su ma sun tabbatar mana da haka dan Allah ya ce walam masu qitafi aidihi lokacin da suka ciji yatsa suka shiga cikin da na sani da damuwa da dimuwar abin da suka yi na ba daidai ba to kaga wannan tabbatar mana cewar kafin su ce la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana sai da suka yi nadama suka yi da na sanin abin da suka yi na ba daidai ba to wannan ma na tabbatar mana abin da malamai suke faɗa cewa daga cikin sharaɗan tuba annadamu alama fata sannan bayan haka wannan aya na sanar da mu cewa wanda Allah ya hana shi jin kansa ya wato ainihin ki gafarta masa shi ake kira taɓaɓɓe asararre asara ƙarshen asara ka rasa jin ƙan Allah ka rasa yafiyar Allah akan laifuffukan da kai masa in ubangiji ya zama zai kama bawa idan keshi to ya gama tabewa yayi asara domin kamu ne da ba za a iya kubcewa ba ƙace da ba za a iya kubuta daga ita ba saboda haka babba asara a ce bawa an haramta masa rahama da gafarar ubangiji Allah ka kiyashe mu da rasa rahamarka da gafararka Allah ka datar da mu samun bayan haka sai Allah ya ce ولما رجع موسى إلى قومه ضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى اتشغب da cewa walamma raja'a Musa ila qaumihi غضبان أسفا قال بئس ما اختلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني من القوم الظالمين ما أنا aya a takaice Allah ya ce walamma a Musa yayin da annab Musa amincin Allah ya tabbata gare shi ya dawo daga ganawa da Allah da karɓo saƙon taura daga gare shi don kawo wa al’umarsa Allah ya ce ila ƙaumi ya zo zuwa ga jama'arsa da ya tafi ya bari zuwa ganawa da Ubangiji subhanahu wata'ala ko da ya dawo Allah ya ce ya dawo ghadbana asifa cikin fushi da damuwa ina cikin fushi matsananci da alghadbu da al'asaf duka bacin raina da bakin ciki to sai aka faɗi ya dawo cikin fushi da bacin rai ma'ana fushin ya tsananta ya girmama to a cikin wannan yanayi annabi Musa amincin Allah ya tabbata gare shi ya dawo wannan fushi da yake da su fushi ne da ya ginu kan bautar ɗan maraƙi da ya tara suna yi kuma yake da labarin wato anin sun aiwatar to shi ne ya ci gaba da cewa bi isa ma khalaqtumuni min Bi isa ma khalaqtumuni min ba'adi ma'ana tir da halifancin da kuka yi min bayana tunda a baya ya ce da annabi harun ya wakilce shi ya halifance shi ya bi hanyar gyara kada ya bi hanyar maɓannata to amma mai ke faruwa yanzu ya dawo ya tarar da ɓarnata wa kana na bautar ɗan maraƙi da ake yi saboda haka sai ce bi isa ma khalaftumuni min ba'di tir da abin da kuka mai da shi bayana halifanci bai yi yadda na neme shi bai zamo yadda na bukace shi ba bai kasance yadda na tsammaci zan same shi ba saboda ya zo da haka Shi ne sai ci gaba da cewa a ajiltum amara rabbikum shin kun gaggauto da al'amarin ubangijinku ne na batun dawowa ta daga wajen ganawa ta da shi zuwa gare ku alhali abu ne ƙaddararre zartacce daga Allah sai lokacin da ya ɗeba min yayi zan baro gudunsa in zo gare ku kun ga wato ainihin jinkiri da nawar haka ne kun ƙosa da daɗewar da na yi alhali ban tabbasa na gaya muku ga inda za ni ga kuma abin da zai kai ni ubangiji na zai gana da ni bani sakon abin da za a bauta masa da shi amma kuka ga wato ainihin gajan haƙuri na wannan abu da wato ainihin kuke da masaniyar zai faru to shi ne ya ci gaba da cewa Allah ya ce wa alƙal alwaha ko da ya zo cikin wannan fushi kuma ya ga abin da yake faruwa ganin idansa sai ya wato wurgi da allunan da ke hannunsa ko wa alƙal alwaha sai ya aje allunan da ke wajensa saboda malamai suke maganar yanayinsa a matsayinsa na manzo da ya san yana ɗauke da zancen Allah cikin wannan alluna ba maganar iwurge da su ba ne saboda haka akan ce alƙa ka aje abu alƙa kai wurgi da abu an fahimta ko saboda haka ya aje wannan alluna saboda halin da yake ciki na fushi saboda haka to ajiyewar ba irin ajiyewar wanda yake cikin hankali kwance bane sai aka ce wa alqal alwaha ya wato ainihin ajiye waɗannan wato alluna da yake ɗauke da su yake tafa da su ko da ya ajiye su sai ya fuskanci ɗan uwansa annabi harun tun da yana ga shi ne ya bar wa ragama shugabancin al'ummarsa da kula da al'amarinsu shine halifansa a bayan yaya ya tafi kana halifa kana jagora aka bar bautar Allah aka koma bautar dan maraƙi to wannan fuskantar da i ko da ya tunkare shi Allah yake gaya mana wa aka a khihi ya jin ruhu ilai sai ya kama kan dan uwansa yana mai finciko shi da jawo shi zuwa gare shi saboda haka kama shi da ikamawa ce ta ya fusata bai ji daɗin abin da ya faru ba sai a aikace zai nuna wato damuwarsa shine ya kama shi ya jawo shi saboda fashin da yake ciki a wannan lokaci annaba harun bai shiru ya bar abin haka ba ƙalab na umma sai ce ya kai ɗan babata wanda muka haɗa uwa da shi innal qauma mutanen nan fa da ka tafi ka banna da su sun wato ɗauke ni rarrauna suna ƙirga ni a matsayin mai rauni ba su ɗauke ni wani jajirtacce jarumi tsayayye a kan al'amarinsu ba raini ya shiga cikin abin kai ba ma magana su ɗauke ni mai rauni ba wa kadu ya ƙutulunan da ka tafi ka banni sun kusa su kashe abin ba yadda kake zatansa ba ne ba wai goyon baya na ba su ba da amincewa ta koyar jewa ta aka yi wannan abin da aka yi na bautar ɗan maraƙi ba a ƙin karɓa abin da na ce suka yi ni ɗin suna na da raunin da ba za su karɓa abin da nake gaya musu ba kuma abin bai tsaya iya nan ba na kusa in yi ta raina da baka to tun da ka sa na halifanci na yi abin da zan iya ban yi nasara ba to me na iya da su me zan yi a kai to bayan ya gaya masa haka ike cewa kada wato ainihin ya ɗauka da goyon bayansa sai ce fala schmidt biyal a'ada kada ka jawo min ihun makiya kada ka jawo min eho da bahaushe yake cewa mutum ya fada cikin matsala dama kuma ba ta daɗi da shi da kai in ka ga haka sai ka ce oh ai masa da bakin to kakka jawo min wato ainihin makiya su dama ba san abin da na hana su suka ba ba daɗin mu'amala da ni suke je ba suna ganin ban ba su goyon bayan sun yi abin da suke dinnan ba tun kafin ka to kuma yanzu ga shi kai da zan samu wato ainihin kariya da gare ka ga kuma abin da yanzu kai kuma kake to abin sai ya min yawa ga abin da na fuskanta baka nan ga kuma yanzu abin da zan fuskanta bayan ka dawo to shine ce fala tushmit biyal a'da wala ta ja'alni min alqawmi zalimin kada kuma ka sanya ni cikin wato ani mutanen da suke azzalumai waɗanda suka bautar wani Allah suka saba umarnin Ubangiji subhanahu wata'ala sakamakon haka suka kasance azzalumi to kakkasa ni cikin rukunin ba na tare da su akan abin da suke kaga wannan duk inda uzuri ya kai ya kai bayani ya fito fili karara to wannan ita ce ma'anar wannan aya a takaici bayanin ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah ya ce walan maraja a Musa ila qaumihi ghabbana asifa yayin da annabi Musa ya dawo da gana daga wajen ubangijinsa zuwa jama'arsa yana mai cike da fushi da bacin rai shine malamai suke cewa Allah subhanahu wata'ala ya fayyace bayanin abin da ke wannan gaba a cikin suratu taha da cewa qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana yace ya ku jama'ata shin Allah bai muku kyakkyawan alkawari bane afa qala alaikumul ahad ko ku lokacin da aka ɗeba muku ne ya tsaho kwana 40 din kuna ga wato ta yawa kuka kasa haƙurin in dawo ku samu abin da na karɓo na ganawa da ne da mahalicci na am arattum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum ko ku nufin ku fishin ubangiji subhanahu wata'ala ya sauka gare ku ya same ku ya cin muku fa akhlaftum mau'idi dan haka kuka saba alƙawarin da na gaya muku cewa zan je gana zuwa ga ubangiji na zuwa wato a lokacin da ya ɗeba mun dawo aida sai ku yi haƙuri har ku jira ku ga abin da Allah zai qalu ma akhlafna maw'idak maw'idaka bi milkina bi ko suka ce a'a wannan fa alƙawarin da muka yi da kai na zaka je ka gana da mahaliccinka ka ka dawo ba mu saba da san kanmu ba mu ma ba mu ne muka gaban kanmu muka yi wannan abin da muka yi ba walakin na hummilna auzara min zinatil qaumi fa qadhafnaha fa kadhalika alqasami abin da ya faru samiri ne izo shiga gaba aka nemo kayan adan da mata suke amfani da shi aka tattara aka yi abin da aka yi na wato ainihin kera shi aka ce ga abin bauta ai shi annabi Musa ma mantawa i ga ubangijin nan nasa ya tafiya bashi da ku da shi duk wannan ne Allah na ma'ana a wannan bayanin kamar yadda annabi Harun ya wanke kansa ya bada uzuri su ma sun bada nau'i na nasu uzurin ko ce su ma fa ingiza su aka ba gaban kansu ba ne ba saboda haka yadda shi ma ya kansu a matsala to haka su ma suka samu kansu a matsala illa tasa ta shi bai zama tare da su ba kwata-kwata da kuma wanda ya bujuro da abu amma su sun biye wanda ya musu tallan wannan barna sun kuma ci gaba da wannan barna to wannan shine abin da su ma suka ambata cewar annabi musa ya dawo cikin fushi ya akai idawo cikin fushi ko daga zuwansa ya kama fushi shi da baya nan akai abin da aka an fahimta to shine sai malamai suka cewa ai Allah subhanahu wata'ala sai da ya bashi labarin abin da al'ummarsa suke kafin ya dawo Allah subhanahu wata'ala ya bashi labarin cewa samiri gashi can ya samar da abubuwan adan al'umma ya narka ya yi ɗan maraƙin da ya masa kwaroron da in iska ta zo ta fita daga wannan kwaroron zuwa wancan zai rika ba da kuka irin kukan ɗan maraƙi ana can yanzu ana bautarsa kan cewar shi ne abin bautar da ya kamata a bautawa wannan labarin da Allah subhanahu wata'ala ya baiwa annabi Musa kafin ya dawo zuwa ga al'ummarsa don haka da ya zo ya ga abin ganin idansa bayan yana da labari sakankantaccen labari a kai to ko da zuwa sai ya wato ainihin aje wannan wato alluna da ke tare da shi ya kuma nufi wato dan uwansa annaba harun da kamawa da ja da bincika har ya gabatar masa da uzurinsa banda kuma uzurin da su ma waɗanda suka yi bautar wato dan maraƙin suka bayar to malamai suka ce ya aje wannan alluna ne itin kar dan uwansa annaba harun Dan ya ji sauƙin kama annaba haru tunda in za ka kama shi haka ja shi da ka to inda allo ya za a yi haka an fahimta ko to shine ma'anar ya aji allunan saboda ya san ƙimar abin da ke ciki da darajarsa kuma gashi zai yi wato ainihin horo akan wanda yake ga cewar da hannunsa aka yi abu bisa zatansa sau da haka to shine sai kuma ya aji allo ya kama shi sau da haka ma'anar ya aji allunan kenan dan ya samu damar jan annabi harun alaihi salam sannan bayan haka malamai suke cewa akwai hadisi da aka karbo daga sahabin annabi abdullahi dan abbas allah yarda da su yake cewa haƙiƙa annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce allah ya ji kan annabin musa wanda ya ga abu ba daidai yake da wanda ya samu labarinsa ba allah ubangijinsa mai girma da ɗaukaka ya ba shi labarin al'ummarsa an jarrabe su bayan tafiyarsa ganawa da mahaliccinsa amma a lokacin da Allah ya gaya masa an jarrabe al'ummarsa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam bai ajiye allunan da ke gurinsa ba bai wurgi da allunan da ke hannunsa ba amma da ya zo ya gani a aikace idansa ya gane masa abin da samu labarinsa to a nan ne fa sai ya aja allo saboda halin damuwar da ya samu kansa a ciki da bacin rai don kuma ya sake ikama wanda yake ganin shine halifa ya aka yi bari aka yi haka to wannan daga nan ne malamai suke cewa alaisal kabar kalmu ayana ma'ana wanda ya gani ba daidai yake da wanda ya ji labari ba in ji bahaushe ce gani ya kori ji to ne abin da ya kai annabi Musa ga aji alluna saboda yanzu shi ga naune bayan da jiyau ne sannan bayan haka malamai ke cewa da Allah ya ce wa akhadha bi ra'si akhihi ya kama wato ainihin kan ɗan uwansa annabi Harun malamai suke cewa Allah ya yi nuni maɗaukaki a wannan aya mai girma zuwa ga abin da wato ainihin ɗan uwansa annaba harun ya uzuri da shi inda ya ambata wa annabi musa cewa abin da ya faru da shi fa da yake zarginsa ba haka abin yake ba a tsakaninsa da al'ummar da ita fiye masa amana da kuma wato ainihin halifancinsu Allah ya bayani haka filla-filla cikin suratul taha qala ibn umma la ta'khudh bi lihiyati a can wato suratu tsaha sai Allah yake gaya mana cewa kai ɗan babata kada ka kama min gemuna wala bi ra'si kak kuma ka kama kaina kenan kamun da ya masa bayan ya tallafo kansa ya kuma kama gemunsa ko a ayar da muke bayani bata kama magana gemu amma wannan ta fito da shi sun ka ɗauko ta ka hada da wannan sai ka fahimci irin kamun da aka yi masa kaga kamun da za a yi hajijiya da shi ne shi ake cewa wuji-wuji wannan a fili ko yahuwa saboda aka yi masa irin wannan kamu in ne hashitu an taƙula farrakta bai baina bani isra'il walantar ko ba tarquba qawli ce abinda ka ga na zama sai kallo na zuba ido haka ka zo ka tarar da abinda da ka tarar na gudun ce na tarwatsa bado isra'il in na kafe suka kafe abubuwa suka zama sun kwabe za ka zo ka tarar da abin da ba shi ke in yanzu muna tattara guri guda ba mamaki sai to kai ai ba sai mun zauna a nan ba ici nan ɗin mu mai samun na to kuma in ka zo ka tarar ba su me ma'ana halifancin da ka sani an fahimta ko ya ce to waɗannan abubuwan su ne suka sa ba yadda na iya ma na ga abin da kake gani kuma banda wannan kamar da muke cikin bayani a aya da muke magana ya ce sun ma fa kusa sa kashe amma duk kai baka san an yaka ba saboda haka wannan zargin da kake yi ba yadda kake zaton abin yake ba sannan kuma bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da kubutar shi annabi Harun a inda yake cewa walaqad qala lahum harunu min qabl annabi Harun kafin wannan abin ya faru da shi a kama shi a ja sakamakon ɓacin da annabi Musa ya fuskanta kafin haka ta faru da shi ya ce da wato ainihin mutanen banu isra'il kafin annabi musa ya dawo ya ga abin da ya gani ya harzaka ya ce wa da jama'a inna ma kutintum bihi wannan fa abin da kuka rika na bautar dan maraki wani abu ne da aka jarrabe ku da shi jarraba ce daga Allah shaidan ne shigo cikin al'amar shine sanadi kuma Allah ya hukunta sai an jarrabe ku da barin abin da yake daidai ku kama abin da yake barna wa inna rabbakumur rahman ina tabbatar muku da cewa ubangijinku na gaskiya shine Allah da ke jin kai ga kowa da ku amma ba wannan dan marakin ba fattabi'uni ku ba abin da nake faɗa muku kuma dama annabi Musa ya ce da shi ya bi hanyar gyara kada ya bi hanyar mabarnata kuma ya bi an fahimta ko wa ati'u amri sai da ya gaya musu ya ce ku ba al'amarin da na gaya muku umarnin da ne muku ku bi shi ku bar wa maganar wannan bautar dan maraki qalu lan nabraha alaihi akifina suka ce kai haruna ba za mu bar wato kafiya da tabbata a gurin bautar wannan dan maraki ba hatta yarji a ilaina musa har sai annabi musa ya dada kansa to wanda muka yi haka da su in musu yaya ya na iya da su an fahimta ko kaga wannan ayoyin sun da fito mana yadda tattaunawar gabatar da uzurin annaba harun ga annabi musa ya kasance allah ma ya tabbatar da kubutarsa to sannan bayan haka a cikin ci gaban ayar ya ce yabna umma ya kai dan babata mal ibnu kathir allah ya ji kansu da rahama yake cewa ai ba babarsu ɗaya bace kawai uwarsu ɗaya ubansu ɗaya amma me yasa ya ce ya kai dan babata saboda wannan zai fi sa ita tausaya masa domin galibi waɗanda uwa ta haɗa su a haihuwa sun fi wato ainihin jituwa akan wanda uba ya haɗa wanda uwa ya haɗa kowa babansa daban amma sun a uwar kuma ɓangaren uwa ɗabi'ar ta yanayin tausayinta da wato yadda take tare da yaya za ka ga sun haɗu kansu guda amma in ana maganar da uba za ga 'ya'yan mutum guda ne amma kowa ƙoƙari ke a gurin ubansa a ce shi ne ba wani ba tunda ai ga annabi yusuf can da 'yan uwansa an fahimta ƙoƙari kowa yake ce a gurin babansa shi shi ne to in kuka haɗa uba haka yake faruwa to saboda haka sai faɗo ɓangaren da tausayi ifirin jaye cewa dan ya tausaya masa ya kalli abin da ke tsakaninsu na uwa ta haɗa ya kalli wannan sassaucin da wato wannan rangwamen da tausayin na ɓangaren uwa ya tausaya masa abin nan ba yadda yake su ya faru ba to amma ta ɓangaren abin da ya shafi dangantaka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ba ɗan uba ba ne ba kuma ‘yan uwa ba ne a ce uwa ce ko ta haɗa su ko ba ne haɗa su uwarsu ɗaya ubansu ɗaya eh. sannan bayan haka sai abin da wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana koyar da mu cewa fishi halayya ce da ɗabi'a da Allah ya halicci ɗan adam a kanta don haka ba abin a zargi bawa ba ne idan ya yi fushi a lokacin da buƙatar fushi ta taso abin zargi a fushi ya zama in kayi shi za ka fita daga iyakar da aka iyakance maka a lokacin fushi ka kai ga faɗar abin da ba alkhairi ba ko aikata abin da ba alkhairi ba a nan ne abin zargi yake a fushi amma in kai fushi domin Allah kamar yadda annabi Musa ya fushi don an taɓa alfarma Allah an bar bautarsa zuwa bautar waninsa wannan abin a yi fushi a kai ko batun kabar wanda kake ga kabar wakilci a gurinsa ka zo ka tarda wakilcin ba yadda ka zata ba abin ya sa fushi ne to amma inda fushi yake da matsala idan ya zamanto za ka yi aika-aika shi ma da ya tafi ya kama shi kafin ya aiwatar da zai abin da zai aiwatar sai ce adana ah, da uzuri ko to da a ce ya hajijiyar da shi ya maka sai ce to annan musa fushin ka nan ka fita daga iyakas ka yi abin da ba haka ya kamata kai ba so da idan mutum yana cikin fushi ko da rai ya ɓaci ta bahaushe da yake cewa hankali kada ya gushi a ya kamata da kana cikin fushi ka ji me ya faru me yasa aka yi ma kaza in bayanin da aka wanda zaka gamsu da shi ne sai wannan ya sassauta maka damuwa ka ta fushi sai kuma ka ga hukuncin da ya dace ka yi ko kuma abin da ya kamata ka aiwatar sannan bayan haka malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu shar'ancin yin fushin in ya zama dan Allah ya halatta kai fushi domin Allah ka fita daga wato ainihin iyakarka idan kai fushin kai aika aika shine matsala amma in fushin kai ya zama dan Allah ne daidai ne tunda manzo ma sallallahu alaihi wasallam kamar da Aisha take faɗa tunda yake bai taɓa yin ramuwar an masa wani abu ba shi akan kansa duk abin da kai masa ruwa ta sha zai yafe ma in dai shi ka taɓa an ci kwalarsa an masa wato ainihin shati an ce ba na abin da Allah ya sa a hannunka don ba na babanka ba ne ce a ba wanda ya masa haka murmushi bai ce masa kuma aka ba shi abin da aka ba shi ce ya yi ce ya yi ce to sauka lafiya an ritsa shi da makami takobi aka ce to waye sai kare ka yanzu wani sahabi kusa da ka ice ubangijin da ya yi ka shi zai kare bai iya amfani da takobin ya sare manzo ba ya faɗi daga hannunsa hannunsa na rawa Allah ya gwada ikonsa a kansa manzo ya sa hannu ya ɗau takobin ya ce to kai kuma wa zai kare ka ya ce na yi saranda saboda shi bai sai faɗi Allah ne zai kare shi ya ce to kana kyale ka da yawa irin waɗannan abubuwan su suka sa wasu suka karɓi addinin musulunci to duk abin da kai masa aisha ta ce shi bai ɗaukan fansa don an masa amma fa yana ramuwa akan an taɓa alfarma addinin Allah yanzu nan za ga fuskarsa ta sauya ya fushi wato za ga fuskarsa kamar jini zai fito ta yi ja saboda ɓacin ran an taɓa alfarma addinin Allah to wannan ina sanar da mu cewa haka duka annabawan Allah suke haka kuma duk wanda ya da zai bi su na faɗar abin da Allah ya ce manzo ice to shi ma za ka tara in an taɓa alfarma addinin Allah za ka ga fushinsa za ga wato ɗaukan mataki akan abin da to wannan shine abin da yake daidai a shari'anci sannan bayan haka malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu shari'ancin ka gabatar da uzuranka idan wani abu ya taso da za a yi hukunci ko kuma a fahimce ka ba daidai ba sai ka ce a'a ina da hanzari a musa da ka zo ka bar wakilcin al'umma a hannuna ka sa na halifa kuma ka zo ka tar da sabanin abin da kake zaton zaka gani an zo an kama bautar dan maraki mai kwan bautar Allah to fa da baka nan nayi iyayi sun kusa su kashe ni sun ɗauke ni ina da rauni ba kuwa ba ba sa la'akari da abin da ke gaya musu saboda haka batun ka ce za ka ɗauki matakin kama kaina ka kama gemu na ka wujijjiga bai taso ba kada ka ba wa maƙiya damar yi min ihu bayan abin da na fuskanta da su to wannan uzuri ne ya gabata. hanzarinsa ya gabatar cewar ba zara musu ido ba ya yi abin da zai yi bai iya shawo kansu ba sau da kutu wani na sanar cewar a shari'ance ana ba da uzuri idan wani abu ya taso ya zamanto wanda abin ya taso ya faru da shi ina da uzuri a ciki sannan ba haka a lokaci guda malamai suke ce kuma ina aya tana sanar da mu ana karɓa hanzarin wanda ya ba da uzuri karɓaɓɓe domin da annabi haruna ya gabatar wa annabi musa wannan uzurin bai yi wata wata ba sai ya rabu da shi bai aiwatar da abin da ya yi niyyar aiwatarwa ba ma'ana na karɓi uzurinka ka ya gamsar da an fahimta ko sau da haka tuwa tsarin addinin musulunci idan wani abu ya faru aka gabatar da uzuri karɓaɓɓe ana karɓa kada ce to ba wani abu za ka gaya mana abu kaza dai bai faru ba ba yadda muke so ba to kaga ma'ana ka ce gaba ba ka da buƙatar wani ya ma wakilci ko baka isa ba a rayuwa dole za ka tsinci kanka a gabar da baka nan kuma akwai abin da kake so a aiwatar to idan ka ce idan wanda ka bari ina da hanzari kake karba hanzarinsa to za ka rasa wanda za ka ba wakilci domin in ka ce za ka ba zai ce ba zan iya karba to daga irin abin da kai min wancan kar ban san kuma yanzu me zai biyo baya ba so da ka to karba hanzari ga wanda yake da hanzari karɓaɓɓe daidai ne a shari'ance abinda ya kamata musulmi ya kasance ke to shine abinda wannan aya take kunsa kuma ta koyar da mu a gwargwadon abin da Allah ya hore aka rairayo abin da muka daidai Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuba harshe Allah ya kare mu da wato anin ya fiye salam na ala sa na san amsan nima. eh eh haka to abin da ya shafi tambayar dan uwa yake cewa ga wanda yake yin shaye-shaye imma sholisho imma bula imma sansanar fetur imma wato abin da ya shafi daya ko ma dai mai daga cikin abubuwan da masu shaye-shaye suke amfani da shi don su bugu yake cewa to ya tabbata a bayani na magabata tun lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama daga sahabbai cewar dukkan abin da ya gusar da hankalin mai hankali giya ne to shine yake cewa shin kenan hakan ina nabin wanda yake shaye-shaye wanda ba na giya ba sai waɗannan abubuwan da muka ambato da makamantansu na kwayoyi shi ma hukuncinsa iri ɗaya ne da hukuncin wanda ya sha giya eh, a babin kiyasi malamai suna ba su hukunci iri ɗaya cewar wannan abin da ike na giya da aka haramta an haramta saboda illar da ke cikinta na gurɓata hankali irin yadda take gurɓata hankali waɗannan abubuwan ma suna gurɓata hankali su da haka abin da ake guda a cikin giya akwai shi a cikinsu to shi ne malamai sukan ce a babin kiyasi wanda isha irin waɗannan abubuwan in an masa hukunci irin hukuncin da ake wa mai giya ya yi daidai a babin kiyasi dama malamai suna magana cewar idan aka samu wani abu tsoho ma'ana da ɗaɗɗe a cikin musulunci mai hukunci aka samu wani abu sabu da babu shi a lokacin saukar alkur'ani amma yana da kamanceceniya da wanda ya sauka a lokacin alkur'ani da wanda yake na a lokacin sauka alkur'ani ta ɓangaren illoli da wato sufofi da ake kalla game da wannan abin da ya samu nasi to ana ɗauko wannan mara nassin a auna da shi a yi musu hukunci a samu fita da haka ne ake cewa alkur'ani na dai da kowane lokaci ne daidai da kowace al'umma ce saboda ana kallon abubuwan da ɗaya bayani a kai a kalli abin da ake tsaka da shi a rayuwance a auna a yi masa mafita saboda haka malamai suna maganar hukuncin iri ɗaya da haka in an kama wanda ya sha sholi shoyabu aka yi masa bulalar da ake wanda ya sha giya ba a yi laifi ba shi an ce an yi daidai to yake cewa idan mutum sabo da yana irin wannan sai ya zamanto a lokacin yin sahur da ya gama sahur din sai ya wato ainihin kwankwada abin da zai kwankwada na abubuwan da yake sa shi maye sanda baki ike bude cewa to shi ne ya saba sai ya yi bari ya yanzu saboda haka ice to yaya tsawon lokacin da zai ɗauka a lokacin azuminsa ya azumin ya yi ko bai yi ba idan wannan abin da ya amfani da shi ya zamanto ya gusammar da hankali daga farkon azuminsa zuwa a ƙare to ya zama rayuwar mahaukaci yake wanda bai da hankali shari'a ba ta ɗora mahukunce-hukunce in ya yi ma aikin banza saboda bai hankalci abin da ya na ibada ba ana so ka hankalci abin da kake ciki na ibada a lokacin da yake wannan yanayin ya zai iya zantar wa kansa ko ya iya sanin cewa wani abu ya raramo ya kai baki ya ce zai iya sani ba zai sani ba saboda baya cikin hayyacinsa kuma ko bai yi ba abin da ake so a samu da gare shi ya zauna cikin hankalinsa a jarrabe shi da hana shi cin abin da aka halatta masa a jarrabe shi da yin abin da yake da dama ida wannan shine bautarwa shi kuma ya wa kansa tunanin yadda zai fuskanci wannan abu to da haka wannan zai iya sa mutum ya asara azumin sau da abin da ake so ka haƙura da duk wani abu da kake yi na ka ci ka sha ko ka biya bukata ta sha'awa ko aikin ashe ko magana banza har ya kama tun daga hudu alfijar na biyu har wato ainihin rana ta faɗi shi yasa malamai suke cewa azumin ina amsa sunansa na azumi idan sharaɗai biyu sun samu sharaɗin farko yi dan Allah ka zama da niyya sharaɗi na biyu ka kame daga barin ci sha biyan buƙatar sha'awa aikin asha maganar banza suka ce shi aikin asha da maganganun da suke miyagun maganganu lalatar da sakayyar ladan azumin suke shi sa annabi yake cewa da yawa daga cikin masu yin azumi ba su da wani abu na azumin su sai yunwa sai kishirwa amma maganar sun gama samu zada babu ita saboda sun lalata azumin su da ayyukan asha da maganganun banza manzo yake cewa man lam yada qawla zuri wal amala bihi laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharab duk wanda bai bar magana ta banza ba bai bar aikata aikin banza ba aikin da yake da alaka da ƙarya da asha to Allah bai da buƙatar wannan bawan ya kici ya kisha saboda ba iyaci da shan Allah yake so a yi azumi bayan kinci da sha da kamewa daga biyan bukatar sha'awa ana so ka kame daga aikin ashe da maganar banza shin shan sholisho ko kuma suku diet ko bula ko makamantansu aikin kirki ne aikin ashe ne. an fahimta a ƙarƙashin wannan hadisi da bayanan da malamai suke to mai irin wani zai iya wayi gari bai azumi ba an dai shigo watan ramadana da shi an fita da shi amma abin da ake buƙatar a samu da gurinsa ba a samu Allah kiyaye na annabi musa ne babba annabi musa ne abin da annabi harun shine karami